Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanen aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum dakarun najeriya sun ce sun kubutar da wasu 'yan mata biyu daga cikin matan da mayakan boko haram suka sace shekaru tara da suka gabata 'yan matan waɗanda yanzu shekarunsu shida na daga cikin ɗalibai 276 da da shida aka sace a makarantar cibok a watan afrilun hudu ɗaya daga cikinsu a cewar kamfanin zanancin labarai na ap ta dawo ɗauke da ɗaya yayin da ta biyun kuma ta haifi ɗanta na uku kwanaki kafin a kubutar da su duka matan an yi musu auren dole ne yayin da suke tsare a hannun mayakan a cewar manjo janar ibrahim ali wanda ke jagorantar dakarun na najeriya a yakin da kasar ta kwashe sama da shekaru goma tana yi a are musu gabashin kasar an ci gaba da gwamza fada a yinin jiya juma'a khartoum babban birnin sudan duk da matsayin dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin bangarorin da ke takaddama da juna rautanni sun ce dakarun sudan da na mayakan rsf duk sun dukufa wajen ganin sun karɓe ikon tsakiyar birnin da wasu muhimman wurare da ke kusa da fada shugaban kasa da kuma haikwatar sojin kasar. hakan na faruwa ne yayin da 'yan najeriya da ake kwashewa daga birnin na khartoum suke ci gaba da isa masar wacce ta ba najeriya dama ta kwashe jama'arta ta hanyar bi ta kasar. Fatima Bukar Barama na daga cikin ɗaliban Najeriya da suka samu isa ƙasar ta Masar bayan da aka kwaso su daga Khartoum. wayar gaskiya mun sha wahala kafin mu tsallako mu tawo inda muke saboda mun yi tafiya ba ta kwana ɗaya ba ba ta kwana biyu ba tafiya ce ta kwana takwas wanda muka fuskanci matsaltsaloli da dama ba abinci mai daɗi babu ban ɗakin da za ka yi amfani ba wurin kwana mai daɗi amma alhamdulillahi mun tsallako mun tsawo yanzu muna cikin egypt mun samu an mana tarba mai kyau daga ambasado da matawagarsa gaba su sun karbe mu mun sami abinci mun ci mun samu wurin kwana mai kyau alhamdulillah yanzu hankalinmu ya kwanta muna jin kamar tamkar mun zo gida a nan amurka kuwa shugaba joe biden ya ba da umarnin a saka takunkumi kan waɗanda suke kawo tarnaƙi a yunkurin mayar da ƙasar ta sudan kan turbar demokuraɗiyya takunkumin zai shafi waɗanda ke hada-hada kudade zuwa asusun duk wani da ake ganin yana cikin masu yin kafar baya ga tsarin na demokuraɗiyya ƙasar ta sudan hukumar lafiya ta duniya da who ta cire cutar covid-19 a matsayin cutar da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a duk faɗin duniya wannan sadarwa da who ta a ranar juma'a ta sha ta karshen annobar cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ɗauki matakan kulle ta kasara tattalin arzikin duniya haɗe da halaka miliyoyin mutane sanarwar har ila yau na zuwa ne shekaru uku bayan da hukumar ta lafiya ta ayyana cutar a matsayin wacce take buƙatar a ɗauki matakan gaggawa lamarin da ya jefa fargaba shakku da zargi a duk faɗin duniya ko da yake jami'an hukumar sun ce duk da cewa an cire cutar daga wannan aji na cututtuka masu bukatar ɗaukar matakan gaggawa har yanzu cutar bata gushe ba suna masu cewa an ga karuwar cutar a kudu maso gabashin asiya da kuma gabas tsakiya da bude cuta ce dubban mutane na mutuwa a kowane mako sannan miliyoyi na fama da burbushin mummunan tasirin da cutar ta bar musu. This virus is here to stay. shugaban hukumar ta who duras adnon ghebreyesus kenan yake cewa kwayar wannan cuta ta zo kenan ba za ta tafi ba tana nan tana kisa tana kuma sauyawa inda take fitowa ta nau'uka daban-daban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban sojojin haya na wagner yevgeny prigozhin ya yi gargaɗin cewa zai janye daga birnin bakhmut a ranar goma ga watan mayu idan hukumomin moscow ba su tura musu makamai ba labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da za ku ji na ce na gwamma an tashi lafiya sai dai a yau din nan ba na gwamma nake tare da shi ba. Ina tare da amaryar sashen Hausa sabuwar ma'aikaciya da yau ce yau za ta kasance ranar ta farko ta magana a <laughs> murya Amurka kai tsaye ina tare da Hawa Sharif. To malama Hawa barka da zuwa amurka barka da shigowa iyalin sashen hausa na murya amurka barka da shigowa shirin a bar ya huce barka ka dai jama'an masu sauran mu assalamu alaikum barkan mu da haka da fatan ina farin ciki kasancewa tare da ke a wannan a zaure ke me karin albarka za a ci kuma maganin hawan jini. Yawwa aka ce shiri mai farin jini maganin hawan jini ko? Na'am. To ma da labarka da shigowa wannan shiri zuwa an jima kaɗan masu saurare za su za su so su ji ko wace ce Hauwa Sharif kamar yadda na ce amarya sashen Hausa na murya Amurka To amma kamar yadda muka saba hawa kafin mu je wannan bangaren za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci? Za mu fara da waɗannan auraraki da muke da su yau nan ana auraraki a a malumfashi a zamfara a adamawa to sai inda kika zaba lalle ne kam zan fara zuwa garin mu gaskiya malam fashin nan zan fara zuwa inda kika fi wayo inda na fi wayo to madalla to to shikenan to bari mu faro a malam fashin kamar yadda kika faɗa wannan auren dan mu ne wato shi Mustapha Dauda iyalan gata dan Juma Dauda jefi da kuma na musa bature jefi suke gayyata yan uwa da abokan arziki ko kuma su ne ake wa suke aurar da 'ya'yansu a yau dinnan wato mustapha dauda da kuma amaryar shi murja musa bature za a yi wannan auren ne kamar yadda muka faɗa a yau dinnan da karfe goma na safe a ekuwa hausa bcj huntuwa kamar yadda muka faɗa da karfe ah, goma na safe sai kuma mu tafi jihar zamfara inda iyalan marigayi alhaji abdullahi mai kano jan gebe suke aurar da 'ya'yansu wato aliyu shehu abdullahi da amaryarsa ubaida sabi'u mai kano wanda za a yi shi ma a yau dinnan da karfe goma sha biyu na rana za a yi auren ne a gidan alhaji shehu abdullahi turakin jangebe wanda yake jangebe a karamar hukumar talatan mafara ko? Mm. <laughs> jihar zamfara to madalla to sai kuma wannan aure shi kuma muke taya murna ga iyalan alhaji baba kano aliyu jada ko na ɗaura auren 'ya'yarsu barista dilkisu baba kano aliyu da angonta dr abdulrahman bello wanda za a ɗaura a yau shi ma asabar dinnan an jima kaɗan kenan da misalin karfe goma sha ɗaya na safiyar yau a agga islamic center lamba 46 abdullahi bashin street jimeta Yola jihar Adamawa to Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ɗaya ya ba waɗannan aure auraraki duka hawa in kika lura za a yi na shi Mustapha da murja yawa da karfe goma na safe sai mu tashi mu tafi Adamawa wanda a ɗaura auren ita barista Bilkisu. da Dr. Abdulrahman da karfe 11 na safe sai mu sake shiga mota. Eh, za mu iya zuwa. Dukan su uku sai in Allah ya da. Sai mu shiga mota sai zamfara. <laughs> Mu tafi. Sai jan gebe ko? Yawwa sai jan gebe inda za mu shiga mu tafi auren Aliyu. Shehu Abdullahi da Ubaida Sabiu to rakin nan. Gaskiya akwai hidima. Akwai hidima duk ana Allah ya bada ikon zuwa da Allah an yi yawwa an yi adace ya bada zaman lafiya da hakuri. Mutuka raba. Yawa mutuka raba. Takalmin kaza. Yawa. <laughs> bari kuma mu tafi zangon gaishe-gaishen sada zumunci. To gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga Mustapha Abdu Buti daga jihar Difa jamhuriyar Nijar wanda yake gaida mika ga sakon gaisuwa ga Usman Abdu Mani Buti da Gabto Abdu Buti da Abdurrahman Abdu Buti sai Jibrin Abdu Injiniya Buti da Alhaji Maina Basawa Buti sai Alhaji Abdu mazaunin Libya da Musa Maina Badilwa Bukar. da bako umara kaldilwa bukar da fatar an tashi lafiya to eh, hawa tun da ke ce bakuwa ina jin ke ce za ki ce amarya kuma ai yo amarya ba ta laifi amarya ba ta laifi to hawa amarya ba ta laifi to na hakikanta cewa eh, kina da dimbin gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki da kika baro a Najeriya eh, gaskiya akwai su da suke dena dan yi hikima saboda ba na son in yi laifi <laughs> na ce yau da matun da da ana wani lokaci ne na bikin iyaye mata eh ce zan da iyaye mata da gwaggoni na da duka da irin wato madalla Allah shi saura sai in yi jam idan ka in yi laifi <laughs> eh, to madalla to ina farko ina godiya da wannan dama da kika bani anti Grace domin ka sakon gaisuwan fata alheri ga farko ga iyaye mata kamar da nace akwai mamana Hajiya Fatima Juma malam fashi uwar gandun gundumar rigasa akwai antina ambasada dr fatima muhammad gwani da aka fi sani da mama gmb da ta kuma yar uwarta hajiya aisha yan lema dukansu da ke kuma crescent a abuja sai kuma hajiya ma ofar fada malumfashi ita ma mama na ce akwai hajiya ladidi da ke dan rimi ita ma a malumfashi akwai hajiya juma saulawa a katsina akwai antidina ita ma a malumfashi akwai Jummai abubakar sadiq ita ma tana katsina akwai hajiya halima muhammad ibrahim da ke jabi road a kaduna da 'yar uwata hajiya maryam sai kuma hajiya hawa ibrahim abdullahi wadda kwanan ta ritaya daga rediyo najeriya kaduna akwai kuma wata mama na hajiya hawa saulawa wadda ita ma tsohuwar ma'aikaciya ce a rediyo najeriya kaduna sai kuma kamar yadda na ce gudun kada in yi laifi duk da dai an ce amarya ba ta laifi to amma dai a nan zan kiyaye don haka zan yi jam'i in gaida dukkan 'ya'ya da kanne da yayi da 'yan uwa da abokan arziki da makwabta da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na rediyo najeriya a kaduna da kuma ma'aikatan rediyo najeriya da ke ofishin na abuja da ma dukkanin masu sauraro ina fatan alheri gare ku baki daya da fatan ubangiji allah subhanahu ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairinsa to amin sun mu amin kamar yadda na faɗa tun farko a madadin shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto da dukkan ma'aikatan sashen hausa na nan dc da wakilai da suke a duk faɗin duniya muna miki barka da shigowa wannan iyali. Ina godiya kwarai. Muna kuma muki fata alheri. Muna godiya kwarai ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin sun mu amin. Na'am. Abada da na dogewa abin barka da shigowa na san idan mutum ya yi tafiya yana zuwa da da buhuhuna tsaraba. Na labarai? to bari mu faro da wace ce hawa. To, kamar da kika faɗa an ci suna na Hawa Sharif. An haife ni a Kaduna na yi rayuwa ta tsakanin Kaduna da Zaria da Katsina. kafin zuwa na nan sashen hausa na murya amurka ina aiki na da radio najeriya kaduna a bangaren ko kuma in ce a sashen labarai da al'amuran yau da kullum to takaitan takaitawa yawwa to mun gode kwarai da gaske to hawa mm. zuwan ci amurka eh, kin man bayani da cewa wannan ne karin ci amurka na farko menene ya burge ki abin da ya burge ni ko in ce abubuwan da suka birge ni din suna da yawa kuma dai na san abubuwa ne da masu tsaro za su kila sun saba da ji mm. yadda za ka zo ka ga gaskiya a nan akwai doka akwai kuma bin dokar hmm. don ba zan ce doka kawai ba doka kusan mu can akwai ta binta ne ba a yi hmm. amma gaskiya ana na ga akwai doka akwai kuma kare yancin mutum musamman abin da na gani akan hmm. hanya in kana tafiya akwai inda dole in ka zo in yanayi ya bada cewa ka wuce to motoci koma waye dole zaki ga an sai ana lablab ana binka a hankali mm. ka wuce mm. wani wurin ma za ka ga ba amma ce ka wuce din ba amma suke ga direba da kanshi ya tsaya yana baka eh, alamar cewa ai ka wuce mm. ka wuce to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya fi burge ni ganin yadda komai ake yin shi bisa tsari ah, bin doka da oda da kuma daraja dan adam ma mm-hmm. to kin eh, bayyana man cewa akwai waɗansu abubuwa da kika lura da su a cikin 'yan kwanaki kalilan da kika yi a nan amurka kawo yanzu menene ya fi ɗaukar muke hankali mun dan bayan ofis kawai muka je da ke kuma na je <laughs> jiya ke shiga kasuwa kina neman shinkafa <laughs> jiya ne da mutu na ya kai na je na dan na je na siyo wani abu a da nan shagon walmart eh. to sai na je ne kawai ba abin da na ci san sai <laughs> shinkafa to ba abin da yasa na ci shinkafa ba wai kuma dan shinkafa ce eh, kawai ba sai eh. tunanin ita ce za ta fi saukin samu saboda ni abin da abinda na fi jin daɗi na fi tunani na marmarin in ci shine in samu ma tuwon shinkafa da miyar kuka amma da na san wannan ba zai samu ba mm. shi sa na tsaya a shinkafa eh. to haka muka yi ta yawo da Allah ya gaje shi ne <laughs> har ya kai ni wani wurin cin abinci na yan chinese wai maga ko za a samu shinkafa abin da ya fi kusa da na gida eh. to duk dai muka duba dai ban samu ba to to kamar da nace barka da zuwa amurka domin a nan aka ce wai amurka tumbin giwa ba to wannan shinkafa da miyan tuwo da miyan kukan nan tuwo da miyan taushe fura aljanna da dai sauransu ba fa abin da zaki nema na abincin gida da ba zaki samu ba da yake dai wato yawa da yake dai ba kowa kike amma duk abin da kika nema shi mutala ina ga shi ma ya kosa lokacin shi ma <laughs> duka mana ta hamma Ina hamma shi yana hamma. shi tun da dan gari ne ya san shi ya kosa ya koma gida ya san ya tanadi nashi abin da zai ci. Eh? ko shinkafa nake nema babu. Haka dai na haƙura na je ci abin da na eh, saba shi tun da na zo. To barka da zuwa Amurka to a gida eh, Najeriya. Kuma tun da magana abinci aka yi gaskiya bai kamata in wuce ba tare da jaddada godiya ta ga saboda ai kin ne da abincin da na ci na ji daɗi har yau ina da ragowa kazin nan sa mata yaji ina ci wallahi ta taimaka na gode kwarai <laughs> Allah ya kara girma <laughs> eh, sai sannu ka bai da nace inda na san kina neman shinkafa an ka bai da nake faɗa ai da na san shinkafa kike nema <laughs> da da na shigo ofis din yau da shinkafa da miyar dage-dage ah, ga shi mamewa na zai kuma tsinkewa <laughs> eh, to to a bari wuce ana shan labarin santi na san eh, kin kuwa mana kunshin babu mu sha <laughs> ai labarin santi sun da santi ma kika ce to bari in fara da wani labarin santi da na ji shi da dadewa kuma ya dade yana bani dariya gaskiya da eh? dai ban cika ana yawan kawo maganan fulani fulani kakanninmu ne ba na so in ji dinnan ana faɗin wautar su amma wai wata ba ta naci ce sai eh. ta je wani gida tallan nono eh. to dama dai ta saba an saba da ita sai ta kawo tallan nono sai ta iske daidai ana kwace tuwo mm. ta sauke nonon aka gaisa aka saya dai wanda za a saya za ta tafi sai aka ce a ta tsaya mana ga abinci ana kwashewa tana dai a'a aka ce a'a to sai aka kwasa mata da aka kwasa mata sai ta ce yayi yawa a rage eh tun da dai ma ga fulani da kara da kara eh? sai ta a rage aka ce a anyan eh. gida ne eh. ta ce in ta rage a ba yara sai kara ma yara miya a ta ce to ai fa malama tun da ta dan kauce ta zauna sai da ta cinye tuwo ta kuma gashi ta ce a rage dama ta ce eh sai ta miƙo sai to dama ita ne da ta bata tuwon ta lura da ta ce ta kasa ce sai ta ce bari ki ga matan eh, nan sai ta ce wance ta faɗi sunan ta miƙo kwanan nan wanda kika rage sai a ƙara ma yara miya akai sai ta ce ai bata san cewa wannan miya mahaukashin miya ce ah! kai tashi miya ce. Gara <laughs> ita ma nan da na ta. <laughs> Ta ai miya ce Ta ce wa ta eh. ai miya ma wani miya miya ce ba. <laughs> da aka yi dai ta cinye tuwo ta tashi dai da eh, Kin ga santi ya fito a nan. Ah, santi ya fito a nan tuna mun ai dai muna yara. Muna yara aka yi tuwo sai aka zuba min tuwo a mutu mun tashi mu ko kwanashi ake sa mashi ba a iya haɗa yaran nan tun yi mm. tashi mu kowa da shi ake ba dan eh, bature tsohon kukun bature <laughs> ba a ce a kwarya ba a ce a ko a a mu mu a mun tashi kowa kwana shi ake sa abinci kuma ikon Allah ana zumunci ko eh to shikenan sai aka sa mana aka sa min tuwo na ce wai tuwo ya yawa <laughs> na fara faɗa da ce wai an sa fito sai ka ce wanda ya fito gona na ce a rage mun sai baba mu sai ka ce Allah ya ji gashi yace to in ci mana in na cin bari a kwanakin dole ne ai ba dole sai na ci ne ba <laughs> ne ma sai na taba fulani a da a ce ba ce miya ce <laughs> na zauna na suke tuwo ta kunya ta kama ni na rasa <laughs> sauki ma tun da gida ne an da rasa yadda zan tashi <laughs> abin dariya sai kanwata <laughs> a jimai tuna karama ta ta lura a mi karama autan mu Sune shi mika sai ya lura cewa na cinye tuwo na goma ta wai sai sai ya ce ne ta cinye tuwo ta yi ciwo-ciwo <laughs> ya ce aliyu ta cinye tuwo ta na karami sosai yana karami sosai bai ma iya magana sosai ba aliyu ta cinye tuwo ta yi ciwo ciwo to <laughs> ki ce a kaya muki mana an baki baki kwashi ba ni ko kunya dama kunya awo kunya ce ta da sai na ce mishi kai yaron banza ce maka dai ban ko <laughs> kowa ya ga ce cewa na cire yawwa aka bushe da dariya baba ba su kai ta dariya aka ce yawwa an gauraya <laughs> na yi ta yanzu duk mun yi darasi in aka baka abinci eh, ka karba ka karba kawai yadda ka yawwa eh, ba zan cinye ba in ka cinye to in baka cinye ba da duk bakin ka dai kanin ka yawwa <laughs> to malama hawa barka da eh, ganin ki muna kare miki barka da shigowa muna fata Allah ya hada kawunan mu ya ba mu nasara wannan aiki ya kuma ba mu hakurin zaman tare zo mu zauna zo mu saba yawwa na'am ubangiji Allah ya tsare mu ya sa mu zauna lafiya eh. mai ba mu ikon yi muku biyayya ya kamata <laughs> da kuma yin aikin shi ma da jajircewa to mun gode kwarai da gaske to na ga malama Juli na hararan mu kallon mu dai tana tana miki dariya to tana kara miki tana da su a nada tabar mace yawwa tana tana kara miki adabo to sabili da aka tilasta anti Juli da Gresham. Yawwa to da yanzu a madadin Hawa Sharif. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.